wajen da za mu je ina son mu je in huta eh gaskiya kuwa haka ne saboda kin ga wannan kwanonin nan da muka sha ya kamata mu huta haka kuwa amma amana dan tsaya dan Allah kamar ya tsaya tunda na ce maka ka tsaya akwai uzurin da zai very important to ai komai tare da ke da ke kuma ce tsaya kai ka ga yarinyar nan komai muna yi tare da ita ba inda ba ma zuwa tare gidansu ne kaɗai ba na zuwa amma yau ɗaya ta ce mun in tsaya shikenan ba komai amma shikenan bari in tsaya hello ma'azu kana ina ina nai dai a kwanan nan da muka saba haɗuwa ha ba hauka nake da dan zo da wani ni kadai ce dai ok to shikenan ina jiran ka sai ka zo mm, sai ka ƙara su yi sauri ma ya zo don allah kar mutane su zo Na'am ya ne dan uwa sai ni ke ce, ni ce ku dinga fuska kamar wanda ba ku da gaskiya ai kuma duk kungiyar ta aka hauka nake yi wannan matar ku eh ban kaso na ni ba hauka ce zan dinga zuwa ina kwaso mu sirrin kungiyar mu ina kan kwara ku daga ban kaso na ba ni kadai na zo ba okay ni da dan kungiyar mu na zo? ba dan a rasu ba da ce ya jira ni ka gane kai sauri fa ka bar nan ba matsala ba Amarya, ke kaɗai a falo, ina angon namu ne? Ka bani ajiyan shi ne? Ko ka samun shi a cikin jakata? Ko yana cikin aljihuna? Ba ki san da yake ba. Amarya, anya ko gidan nan yau lafiya? Kaga malam ka dame ni don Allah ka cika musu kunne da surutu. To, idan kai ka sa ka aure da sai ka sa a sake ni. nake a wurin gida ana ga an samu canji kuma har yanzu dai ashe abin bai canza ba to shi kenan ki yi haƙuri ta tafi kuma an yaku gidan nan lafiya yau sannan ka wa alaikum salam anya ku gidanku lafiya yau wallahi ni ma na rasa me yake damun an ta Aisha ba za ta canza halinta ba ni na rasa me yasa take irin haka wannan halinta ne haka da ta buye mana lallai ba cinya ba kafar baya shikenan ni zan tafi in ya fito a ce na zo shikenan Tako, na barku lafiya. Sai an ji. Assalamu alaikum. A ba ni ni kina da kina. Dama na ga an ce kin je ne ba ma. Ne ba ma. Na zo gaisa. Allah ya sa. Na gode. Sannu ya mutanen gidan. Allah lafiya kwanu. Ya kowa da kowa. Na ji an ce kuna ɗauke-ɗauke kuna ɗaukan abin mutane da kada ya uwaka haka ne. Hawa ba Wannan fa magana ce kawai ta makota. Daga an ga ɗan fara shige gidan nan ka fara canza ka sai ka ji suna ta wani barma gudu. Ba wanda mai san yana da sana'a ba ya za ce sun fara na fara ɗauke-ɗauke. Hawa ba Ba wani shari ku dai in kuna yi kawai ku bar ɗaukan abin mutane. ku bar ɗaukan abun mutane don bai kamata ba mutum ya yi ba ku san wahalan da ya je ya fiɗo abun shi ba ya samu ya zo ya aje ku sa hannu ku ɗauke shi. Paula ni kawai shirki wannan abun kawai shirki. Allah ya kyauta Allah ya sauka. Bari mu ɗauko maka abinci. A ba wala ni da kin ma bai shago shi ne to Allah.

amma dai ko ban ji daɗi ba yanzu nan da zuwan shi yanzu yanzu nan har ya ɗauki wanda kuɗi ya wuce da shi ko zan je ko in ji shi je in da ni na da eh, ni ne zo A haka? Da To ai an Sanda zuwa baba. Ina wuni? Sanda zuwa baba. Ina wuni? Eh, a wuni kalau. To, ban wani ba gani? gashi ka ganni garin sai dan rango ba kaɗan da na yi ni ba kuma isa ka ga wannan lokacin ba saboda mun kwashe ne da mu aka shiga da duniya eh dan eh, daga nan gyaɗe gyaɗe nan eh, na san zan iya sanin banka ko ma eh dan gidan man tanko mai itace ne ah, ah, a a malam tanko mai itace eh. me ta bukata ko kuma ko ba shi ba eh shine mahaifina ka san na san uban ka eh shine mahaifina shine ka zo gurin yan tawa ce ka dubi a kaman wannan kama ita ta kanta ka zo gurin ta zace to tukunna ma ina kai fakin motar ka a ai a kar na zo ai baba eh? a ƙasa na zo na ai magana ce ta aure ta kana ba wai da wasa na gune ke san kuma da mani na ce kai karya ne ina dai so ne haka ne to daga bayan sabon kuma sai me eh bayan so sai me a san da nake tsakani da Allah da gaske kuma to ba kuma da zaman kuma ke hana ka kace kace kake ko to ai wa shi ne kai kana tafi da ne ba a yauwa to ga hanya na sai ka kama hanya in ba haka kira maka dan masu bakin kaya ka sai me ka wannan magana ko ba ba za ta ko kuma kawai sai mun sai mun ci a wannan jakan eh da na maka kafan nan ina gado ya kakara mu biya rayuwa kai ka da ƙara da ka Alhaji Nura kaga kira na ku? Kaga kira ina shiga gida ka kira wani. kaga mu da sarki na gani me ke bace kira ne mai amfani kuma zuwansu da ka gani yana da amfani domin maganan nan da nake ta gaya ma ita ce suka zo min da ita yanzu Alhaji Nura ya kamata ka canja domin kannan kama yanzu sun fara gane halin da kake ciki gaskiya kar ka ga faidar dan kai abokina ne ke gaya ma wasu abubuwa amma wannan batun na gaya ma abu ne da ya shafi rayuwa ta kaga kai kai ina ja ma kunne a ka fita daga harkokina ka fita daga harkokina Allah baka wato da ba dan ni ka bane ba zan gaya ma gaskiya ba mutuncin abota kake kamar abubuwan naka suna yawa ina ganin duk nasiha da kamar na ɗauka shikenan amma ka daina biye wannan yaran. ka daina biye wannan yaran. wannan karamin kanina ne shike ya wuce kenan sai a sa mutum ido a kan rayuwar shi ka gani ko ka ga abin da nake gaya ma ko kar ku da ka gani ko kar ku da wannan yan guntuwar ce ta fara susutar da shi za a ga kuma tinta uwa fanki yayanka ne ba na so rashin kuɗi ka bar ni zan je in samu hajiya mu zauna da ita domin abin sai mun haɗa da hajiya ka ne mata magana kane ne musu kane mai magana su sai ya ce zai hawo masifa na rantse da Allah ni girman ka nake gani in ban da haka in ba da sai na tattaka yarin nan ba Allah ya tsina to kar ka soma ka ji na gaya ma in dai kana ganin girma na to ka ci gaba da gani abin da nake so da kar ku ce za ku dau wani action ko ku ce za ku yi wani abu da zai saba doka kuna ji na gyara kuke so za mu bi da hanyar da za a yi gyara kuna ji ya haƙuri ku ce ya ba đó anh lấy chuyện dân đồ

su kwace mana gwalagwale in mun tsaya muna kallon su gaskiya kamata mu yi a wannan al'amari amma ina da mutum guda ɗaya akwai wasu hashakin masu wanda na sani wanda kin ga idan na ina da su akwai na je garin abuja na da su sannan na je garin lagos can ma na da su su ne mutum domin sun haɗa gugu game da kiwon kayaci sannan sun yi aiki that energy. ina kuɗi da wayoyi suke ajiya ina kuɗi ina ki ina tambaya ina kuɗi da wayoyi suke ina kuɗi da wayoyi suke ina kuɗi da wayoyi kwantar da hankalin kwantar da hankalin ka sauka da bindigan ni in yadda da ke in kwantar da hankali na wana wannan zan baka daman ina neman inda zan kai fashi ko kidnappers me ya faru to me ya faru kin gamu da dan fashi aiki da ke so ba kidnappers an kin samu in dai dan fashi ne me kike bukata kwantar da hankalin ka Angama hoton ne? sai na kira sai na gaya miki na ji duk abin da ya faru tsakanin ku da mai na rantse da girman Allah da ni ne mai gidan ba isa ki hana ni shiga idan ko kika hana ni shiga wallahi sai ne miki abin da har ki mutu ba za ki manta da amma na rantse da girman Allah duk da kika sake ni shigo ni kike min irin wallahi sai na kike miki na rantse kai kada ka sake hannunka iso gurina Ni ba a mun wasa. Na rantse da Allah sun kun yake da kun yi amma kin ci sa'a ne guda ɗaya da ba mu taɓa haɗuwa da ke ba sai yau. Mu ji ba mu kai. Yaro yaro ya san wuta ba sai ya taka. Za ka shigo hannu na insha Allah. Duk ni ce maganin.